daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da 24 23 ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 36 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa من أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتنصبها قداء أربعين daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi wanda babban malami a musulunci ya rubuta fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka sanya masa albarka jama'a idan ba kumanta ba a jiya man tsaya ne gaba ta 28 watan siffa ta 28 da malin ya kawo a yau za mu tashi a kan siffa ta 29 daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi sallam. wannan gaba ita ce al'isaru walmuwasat al'isaru walmuwasatu watan fifita ɗan uwanka musulmi a kanka da kuma tallafa ma juna taimakon juna agaza wa juna jama'ar musulmi yana daga cikin abin da yau al'ummar musulunci ta samu kanta a cikin illa ma rahima rabbuna shine rashin fifita junanmu akan junanmu watan al'ummanmu a yau da yawa ta zama ɗan tsako samu kaƙi dangi wannan kuma ka fifita ɗan uwanka musulmi ɗabi'a ce kyakkyawa a kanka kenan ɗabi'a ce kyakkyawa daga cikin ɗabi'u na manzan Allah da kuma ɗabi'ar da alƙur'ani ya mana bayanin bayan Allah na gari yanda suke mala ya ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce a lokacin da yake mai siffanta mana sahabbai waɗanda ke da kyakkyawar ɗabi'a da hali na gari wanda Allah ya musu ado da kyawawan ɗabi'u da halaye ya ce wa na ala anfusihim suna fifita 'yan uwansu a kan kansu Walauka kana bihim khasasa ko da wannan abu ya keɓi gare su ne kawai to sai su fifita ɗan uwansu a kan wannan abin wannan aya tana hashiri aya ta tara wa ta'ala Allah yake siffanta mana bayan shi nagari yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbi annabi da sahabbai suna ciyar da abinci ga bayan Allah nagari ala hubbi kowannan su yana ciyar da abincin akan yana son abincin yana son ya ci abincin an gane ku amma sai ba wani ya ci wa yake ba miskinan wanda talaka ne wa yatiman ko kuma marayu wa siran ko kuma waɗanda aka kama aka je aka ɗauri kamar fursunoni da frizinas kenan waɗanda suke gidan yari kan ɗan abin da bai taka kara karya ba hali ne ba su da shi wannan shi ne taken wata ƙungiya ta alheri da kungiyar izala ta ƙasa ta kafa don sanya mata cikin ayyukan da watan ya kamata ko ya kamace su su yi na taimakon addini shi ne ciyar da abinci akan suna so su ma ga miskinai da marayu da waɗanda suke fursunoni ko waɗanda aka kamo a wurin yaƙi ko kuma waɗanda ba shi ya kai su gidan yari jama'ar musulmi wannan kungiya ta alheri tana ta kuma ayyuka na alheri wanda ya san abin da kungiyar ta yi cikin watan ramadan ga waɗanda ke gidan yari da yaran da suke marayu da matan da mazajen suka rasu har ma da tsofaffi waɗanda ba su da waɗanda za su kula da su sun yi ayyuka na alkhairi yanzu haka ma wannan sallar da take karowa, yau kwana takwas a na tara sallah jama'ar yau kwana tara a na takwas a yau kwana takwas a na tara sallah jama'ar musulmi suna nan suna tsari na taimakon marayu da agaza musu hamma da prisoners wannan abu ne mai kyau kuma siffa ce ta annabi da sahabbai Allah ya bayyana mana siffar tasu wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi sai Allah ya ce miskinan wa yatiman wa asira Allah ka shirya da mu wannan aya tana suratul insan hal ata ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura asalin ayar tana magana ne akan ɗabi'ar da annabi ya koya ma sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya dahu a cikinta sai ya zama yana da ƙoƙarin ciyar da abinci duk yanda yake son abinci ga miskinai da marayu da fursunoni Allah ka shirya da mu malam sai ya ce wa kanal isaro fifita ɗan uwanka musulmi a kanka wannan ɗabi'ar min a'zamil akhlaqi lati yambage an ta'allama min annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi girman ɗabi'u da halaye nagari waɗanda ya kamaci mu ya ƙoƙarin zuwa ya koye su ya san su daga farin jaka da annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi sallama mala ya ce domin falakad kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya husul ummata alal isari da'iman jama'a an fana faɗi sunan annabi di yanda karatu ya ma daɗi ka rika cewa sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kiyama fa za ka samu matsala fala qad kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahuthu al-ummata ala al isari da'ima jama'a manzon Allah ya kasance yana kwadaitar da al'umman nan tasa sahabbai da wannan al'umma ummatul ijaba annabi na kwadaitar da wannan al'umma tasa ta musulunci har da mu kenan alal isari akan mu rika fifita ƴan uwanmu akan mu da'iman a koyaushe mu rika kokari muna fifita ƴan uwanmu musulmi akan mu wannan ɗabi'ar tana da kyau Sabai ne an je yaƙi da an buge ga mutum uku kowanne yana cewa ruwa shi zai mutu sai wani ya hanga a gujeje da yar jarka haka sai miƙa mai sai ya ji wani gashe can a gefe yana ruwa-ruwa sai ya ce maza ka kai mai kaga ya fifita su a kansa yana zuwa ya miƙa mai sai ya ji wani yana ruwa shi ma sai ya ce a kai mai can aka ake san mu zama da ɗabi'un nan amma kar mu zama ɗan tsako samu ka ƙi dangi wannan ɗabi'a ce ta ɗan tsako kai ko mutum ne ɗan mutum faha huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙul jama'a ga manzan Allah yana cewa don nuna mana kwaɗaitar da mu a kan taimakon juna da fifita junanmu a kanmu ga manzan Allah yana cewa ta'amul wahid abincin mutum ɗaya da aka sa mai zai ci inda zai dauri yakfi alisnail zai iya isar mutum biyu in ya dauri saboda watan kokari in an sama kwanan abinci kai kaɗai jawo wanda baya da abin da zai ci kuci tare annabi ya ce allah zai sanya ma abincin albarka zai ishe ku ko biyu an gane ko jiya mun yi magana akan albarka wannan abincin sai allah ya sa mai albarka wanda naka ne kai kaɗai inda ka ci kai kaɗai to za ka ƙoshi amma ganin ga wani ɗan uwanka musulmi yana da bukata annabi ya ce in ka daure ka kira shi ku ci tare allah zai sa wa abincin albarka ta yadda zai ishe ku koyu jama'a kun gane allahu akbar maza allah sai ya ce wa ɗa'amul ne abincin mutum biyu kuma idan suka hangi 'yan uwansu musulmi guda biyu da ba su da abin da za su ci yakfil arba'a in Allah ya so idan za su kira 'yan uwansu musulmi guda biyu da ba su da abin da za su ci wannan abincin nasu su bi Allah zai sa mai albarkar da zai ishe su su hudu da ma kun gane ku farkon shigowa kungiyar izala do wanda ya rinka yawon wa'azi ya rinka ganin wannan za ga mutum yana siyan abinci ya ɗan juya zai ci da ya ji wani ya zo ya ce da Allah jama'a a taimaka min kuɗi na sun kare kawai da yawo sai ce zo mu ci ga abinci wallahi sai su ci su bi kuma sai ka gadi ya ishe su a tashi ana murna ana jin daɗi wanda ya kira aka ci abincin yana ya gode Allah ya saka da alheri shi ma yana cewa ni ne mai godiya ni aka ciyar Allah ya saka maka da alheri da ba aka riƙe yi a izala ta yanzu duk waɗannan ɗabi'un an manta da su an gane ku? waɗannan ɗabi'un da idan aka je wa'azi za ka ga ahalussunna na gari ana zuwa wa'azi garin don za su fito su tattari ana sauka a mota wannan zai zo zai kama kai ma sallama ya rungumi, ya ce mu je gidana kai wanka ga abinci can sai ya kai ka gidan shi ko ya kai ku gidansa kai jama'a da fa haka ake yi idan ya kai ku gidan shi ya sa matan shi duk sun ɗaura ruwan zafi ana tafasa ruwa yana kai ku sai ya fara fito muku da fura da nono mai daɗi mai garɗi ta asali sai ku sha da ma kuna sha sai ya ce to ga abinci bari ku yi wanka saboda karka yadda ka ci abinci ka ce za ka shiga banɗaki ya saba matsari na addini an gane ku ka bari sai ka fito sannan ka ci abinci ku karanta nuniya ta kaɗa ne. yana cewa la ta tadkhulanna alhammama wa anta mushbi'a kar ka shiga ban ɗaki ka ƙoshi bari sai ka fito ka ci da aka ake yi fa ga abinci sai bari sai ka fito da kun gane ku kana fitowa yana yana zuwa sai ya ce a ban ɗakin cikin gidan shi ba sai ya ce matan shi maza ku sirka ruwa a kai ma bako ga yanan sun zuwa a sai a maza zuba ruwa a kai ban ɗaki ana kaiwa sai su koma ɗaki kai da mara musulmi da an taimaki juna kana shigowa ya kai maka watan soso da sabulu na wanka sababbi ba wanda yake amfani da su ba kana zuwa zai nuna maka ban ka shiga kana tuba kaya ka rataye kawai sai ya zo tangar ban ɗakin sai ya sa ma kayan shi sababbi masu kyau gogaggo. sai ya ce ga waɗannan kayan in ka gama ka sa bara a ɗauke waɗannan a wanke ma haka ake yi fa kamun ka fito ya wanke maka waɗannan da Allah ka diba ya wanke maka ya shanya ka sa na shi ka fito sana wuce wurin wazi kamun a gama wa'azi ya sa an goge ma kaya ana gama wa'azi sai ya gasa a goge sai ya miƙa maka abin wannan na jikinka sai ya ce maka basu kawai da zamanin waya ne sanda izala ta shigo da kun ga zumunci ma yanzu ku ba ku gani ɗaya zala na ji haushin ɗaya zala ahlus suna na ji haushin ahlus suna in za a rabu wurin wa'azi da kuka ake rabuwa da ma kuna wurin wa'azi mai nama ko balangu ko tsire ya, sa wuta yana gashi da wani ya zo wucewa kawai sai ya ce gaba ɗaya naman na nawa ne sai ya ce na 2,500 ne don lokacin ragon ma bai faka ba kawai sai ya cire bayar ya ce an gama a tayankawa jama'a kawai da haka ake a alu sunna amma koya ko da kwadon an daɗe ne ko kuma ya abin yake ne da yanzu duk ga shi nan allah ka shiryar da mu da jama'a kunji annabi ya ce abincin mutum biyu da za su ga 'yan uwansu musulmi mutum biyu da ba su da abin da za su ci su kira su su zo su ci tare annabi ya ce Allah zai sa wa abincin albarka ta yadda zai ishi mutum hudu an gane ku wa ta'amul arba abincin mutum hudu kuma da za su hangi 'yan uwansu musulmi mutum hudu da suka san ba abin da za su ke da shi na ci su kira su su zo su ci tare annabi ya ce ya fi samaniya wannan abincin mutum hudu din Allah zai sa mai albarka ya ishi mutum takwas da abin da Allah baya so gwada annabi ko ka ce za ka gwada Allah yanzu ga abinci an sama sai ka ji wani yana cewa kai Allah yau dai bakanta sai kai maza ka ja roba ka boye bayan Allah in an magana alu sunna ka ce mu ne alu sunna a alu sirna ne wannan ba alu sunna ba alu sirna an gane ko sai ka fito da abincin ka yarda da annabi kar kuma wani ya ce kai gaskiya yau anya yau ba abin da zan ji sai ka kama shi ɗaya ya kama ma dambarwa cikin tunanin to ga shi dai hadisi ya ce da amul wahidi ya kafi lisnaini anya anya to bari dai mu gwada mu gani wai kai za ka gwada annabi da ma ana fara ci sai ka ji kamar an yi wawa a cikinka duk abincin da ka ci an wawu shi daga baya sai ka rika cewa da hadisi ya jamu ba hadisi ya jama ko allah shiryar da kai ya ka jama kanka rashin imani da magana annabi wannan hadisi sahihi ne al'imam muslim ya ruwaito sa kitabul ashriba lamba hadisi na 2059 wa yusni ala abi musa al-ash'ari wa faqahi Allah yana yabo na alheri ga abu musa al-ash'ari da jama'arsa fa yaqulu annabi yana cewa innal ash'ariyina yan ƙabila abu musa al-ash'ari idza armalu fil ghazwi idan aka kashe wasunsu suna da mata an kashe mutum a wurin yaƙi gashi yana da mata filgazwe a wurin yaƙi an kashe shi matarsa ta zama ko matan waɗanda aka kashe sun zama mara mazaje shi ne armila ɗin auƙalla ɗa'amu iyalihim ko kuma aka wayi gari a unguwa sai abincin gidajen wasu cikinsu ya zama ya yi kaɗan ta yadda ba abin da za su iya girkawa a gidansu ya ishe su kun gane ku to su ba su da ɓoye jama'a idan garin allah ya waye a layi kawai sai a da a fito ya ce yau waye ke da matsala abincin da zai ci a gidan shi ba zai ishe shi ba da wasu ce gamu shi kenan kawai shi ne auƙalla da'amu iyalin ko kuma abincin iyalinsu idan ya kaɗan da mayan suka je yaƙi aka kashe wasu a cikinsu suka ban matansu kenan ba mazaje na aure kaga armila ko kuma a wayi gari kowannensu yana da abinci amma wasu a cikinsu ɗan abincinsu ba zai ishe su ba bil madina a nan madina a garin birninsu annabi ya ce jama'u ma kana indahu duk abincin da ke gidajensu duk sai a fito da shi a tara shuri ɗaya fi sobin wahidin a kan ƙatan tamfol guda ɗaya da ma in buhu goma gare ka sai ka fito da su sai a zo a zazzage su a wannan ƙatan tamfol ɗin idan buhu biyar gare ka haka za ka zo da su a juye yan buhu ɗaya gare ka haka za kawo a haɗa a juye wuri ɗaya idan tiya ashirin gare ka haka za kawo in tiya goma gare ka haka za kawo idan ma tiya bi da rabi gare ka ka za ka in tiya ɗaya gare ka ka za ka da ka za a juya su a haɗa su wuri ɗaya wanda ma bayi da tiya ko da ɗaya ko gidan da mazajen su sun rasu sai matan to su ma sai su turo wakilai wannan abincin da kowa ya kawo aka tara wuri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiya sai a samu tiya daya ai ta zubawa jun ai ta zuba a zuba maka a zuba maka a zuba maka sai a raba shi daidai da daidai a tsakaninsu ta alasa ku kun gane yadda suke yi sai a raba shi daidai da daidai bisawiya saboda na sa buhu ashirin ba za a ce wurin rabu na yafi yawa ba su kaji su 'yan arziki ne irin albarka ba mu yanzu allah na tuba wani ma shi ma ba ta da abin da za ta ce in ya san ta gane yana da abinci sai ya maza ya ɓoye uwar da ta haife shi to uwarwa zai je ma kake gani akwai uwar da zai je ya taimakawa a yanzu mutane sun zama ramin kura ne sunan wani gari karamar hukumar lere daga kese 'ya'yanki allah ka shirya da mu to shi ne ya ce sun maktasamuhu sai su raba wannan abincin da aka tara wuri ɗaya bainahum a raba shi tsakaninsu fi ina in wahidin bi sauya. wata kwarya guda za a raba shi daidai da daidai fahimmin annabi ya ce waɗannan nawan har a wurin allah waɗannan na wani ɗabi'a ta suke da ita waɗannan na wani wa ana minhum nima nasu ne ina cikinsu ko a kiyama Allah ya tashi annabi za ga 'yan ƙabila abu musul ash'ari annaba a cikinsu su ma annabi nasu fahun minni wa ana minhu ni nasu ne suna wani Allahu akbar gama wayo ne wayan da kake da shi ne wayan da suke da shi ne ya sa annabi ya ce yana cikinsu a almuwasat an gane ko al'isaru aka yi kamata musulmi su zama jama'a kun gane ko wannan ɗabi'a da yau musulmi ke da ita fa ba daidai ba ce kawai nafsi nafsi nafsi nafsi Allah ka tsare mu mala ya ce a ah, wannan hadisin mutafakun alai duk da mala ya fassara ma'anar armalu din nan ga ya canza za mu ji a ƙasa mala ya ce wannan hadisi na bukhari ne da muslim a bukhari kitabul sharika lamba hadisi na 2486 wa muslim imam muslim ma ya fitar da shi lamba hadisi na 2500 daidai kitabu fala'il sahaba matattarar bayanai akan falalar sahabban annabi mala ya ce da annabi ya ce innal ash'ariyina iza armalu fil lallai 'yan ƙabila abu musul ashari idan armalu fil gazwi fara faraga zaduhu idan gunzurinsu ya ƙari an gane ku lallai 'yan ƙabila abu musul ashari idan armalu idan guzurinsu ya fil gazwi a wurin yaƙi an gane ku au ta'amu iyalihim bil madina ko abincin iyalinsu ya ƙare a garin madiɗe ƙaranci a madina to zai zuwa a haɗa kawai sai a raba au ƙara fara ko kuma armalu ma'anar ta ƙarabar fara an gane ya gab da ya ƙare ko dai ya ƙare ko yana gab da ya ƙare allah ka shiryar da mu malam sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama Maza Allah kuma ya kasance yutil al'ummata al'uswata wal'udwata fi zalik Allah yana ba wannan al'ummar tasa abun koyi da abun bi kan wannan ɗabi'ar ko a cikin wannan ɗabi'ar an gane ko fata'allama ashabuhul isara daga nan ne sahabban shi suka koyi fifita junansu akan duk wani abu da ya shafe suna fifita junansu watan zaka ka fifita ɗan uwanka a kanka fa ha nahnu nara nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a mu nan ga manzan Allah ai muna kallo lamma akha baina sa'ad bin rabi' al-ansari wa abdurrahman bin aufin al-muhajiri yayin da annabi ya haɗa 'yan uwantaka tsakanin sa'adu ɗan rabi' ɗan madina da abdurrahman ɗan auf shi kuma ɗan makka da yau hijira ya dawo madina wa idha bi sa'adin yu'arridu ala abdurrahmani an yunasifahu ahlahu wa malahu sai ga watan sa'adu ɗan rabi' yana bujiran wa abrahman ɗan auf mu raba iyali na kai ka daurabi ni in daurabi mu raba dukiyata kai ka daurabi ni in daurabi allahu akbar jama'ar musulmi matan shi hudu ya kalla abrahman ɗan auf ya ce ka gansu su ne na ka gansu ya ce waɗanne ne a ciki kaga sun fi maka amma barin baka shara kaga wannan tafi ladabi wannan tafi biyayya wannan gaskiya tafi kyan ɗabi'a da hali jama'a kun gane sai ya ce a raba biyu ne zauna da biyu kai ka zauna da biyu su gama ta kaba in baka kudin da za ka aure su in biya sadaki komai in ma in mm, allahu akbar kaga yin izalan farko kenan jama'a kun gane ko Allahu akbar ya ce sai kuma mu tafi gona sai in raba ta biyu kuma in zai raba ko sai ya ce mai kaganin in ya ce eh. to gaskiya fi dausayi in an yi shuka ta nan tafi kyau tashi mu tafi kasuwa kaganin ne shagona sai ya ce bari in raba biyu nan sai buɗe maka wata ƙofa saboda nan ita ce fuskar jama'a tafi nan da ka zan raba biyu komai in ba ka rabi ne in rike rabi ka san kai ne sai ka miƙe ƙafa kawai ka samu banza to su sabai ba ka suke ba faƙala lahu abdurrahman bin aufin abraman ɗan auf sai buɗe baki ya ce masadu ɗan rabi ya ce masa barakallahu fi ahalika Allah ya ma albarka cikin iyalinka sai ya ce wa malika Allah ya ma albarka cikin dukiyarka an gane amma ina roƙonka arziki ba na rena ba ne ɗan kasuwa ne da annabi wa addu'a akan harkar kasuwanci don haka ko ɗanya na sai kaya in na kasa to Allah na sa musu albarka saboda addu'ar annabi da ka ba na rena abin da ka ce ba ne amma jira ka ga kwana biyu in dai ka nuna min kasuwa sai na zo ina taimakon ka saboda addu'ar annabi da haka dullani alasso nuna min ina kasuwan madina take saboda annabi mai addu'a allah ya sa albarki mutum ne mai sauki jama'a idan ya siyo abu in ya kana cikin matsala na rayuwa sai ya siyar maka da abin yadda ya so kuma ya ce maka ya haƙuri ba watan idan na ce ka ɗauka kyauta ne bayan da zan yi amma dai biya kudin da na kawo shi haka yake yi annabi ya ji daɗi sai ya ce allah ka sa albarka a kasuwancin wannan bawan allah naka kuma yana cikin fa mutum goma da aka wa albishir da 'yan aljanna kun ji wannan ya ce daga ranar idan aka yi girki aka gama tokar da aka bari a cikin murhu idan na kwasa na kasa sai kaga masu bukata sun zo sun siya kuma sai Allah ya sa na samu riba Allah ya sa wa riba albarka a waɗannan sun kasa sun kwashi sun sa baki sun cinye jama'a tun da ransu fa annabi ya kalle shi ya ce Allah ce gaya ma kai dan Da wani aka gaya ma a yanzu na sayan bar duniyan ma ta mai amfanin zama dan ni ba zan miƙe kafa ba in ta saba ma Allah a'a amma dai a ce ni dan aljanna ne kuma annabi ne ya gaya mun. ai jama'ar musulmi ai na hayi ai sai in ga kawai duk zama ma a duniya a ba ina dan aljanna in ci gaba da zama a duniya to an ci ne an gane Allahu akbar jama'ar musulmi sa'adu dan rabi' sunan kakan shi amru sunan mahaifiyarsa huzailatu sunan kakan shi na ɓangaren uwa watan anabatu babban sahabi ne ɗan madina kuma gwarzo ne yana cikin waɗanda suka rungumi sahabbai da suka baro makka suka dawo madina yana cikin waɗanda suka yi kyakkyawan taimakawa da dukiya da ƙarfi da abinda allah ya mallaka musu ga mutanen da suka boro makka suka dawo madina da ma ya taimaki addinin allah da ƙarfinsa da dukiyarsa ya gabatar wa da allah ransa arha an gane ko wurin yaƙoƙi da ya rika zuwa na daga addinin allah yana cikin gwarazan da suka yi wa annabi mubaya'a jama'ar musulmi ya ma'annaba alkawarin duk abin da ya taso ba gudu ba ja da baya wurin kara jini da mutunci na kaman zan Allah ya yi jihadi yana cikin mutanen nan goma sha biyu da mutan madina suka fara turowa gun annabi suka karɓi musulunci Sadu Allah ya ƙara masa yadda ɗan boko ne tun a jahiliya ya iya karatu da rubutu an gane ku? a daidai lokacin da waɗanda suka iya karatu da rubutu cikin larabawa 'yan kaɗan bayan musulmi sun yi hijira zuwa madina annabi ya haɗa 'yan uwantaka tsakanin watan sadu ɗan rabe da abrahman ɗan auf lokacin da wata abrahman ɗan auf lokacin da ya kama kun san abinda annabi ya fara yi akwai littafi sunan shi ni'matul ukhuwati ni'matul ukhuwa dama ma sunna duk inda suke za a karanta musu wannan littafin yana ɗan girma ne ni kai na fotokofi nake da shi amma littafin nan in Allah ya so diran da aka same shi a wurin nan za mu karanta shi ni'imatul ukuwa ni'imar yan uwantaka wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an ku minha da fa gaba wutar jahannama kowanne me yake tsugunni? bangarewa za ta yi mutum ya fada amma Allah ya tsamar da mu ba tun bi ni'matihi nan aka waye gari ta dalilin ni'imar da Allah ya mana ta musulunci yau ku dibiyan da muke haɗuwa mun zama ƴan uwa na juna abu na samun ka sai in damu da ma kun gane nana da ta rasu Allah ji kanta da gafara da yawan muji suka yi kamar uwarsu ce ta mutu har gobe ka tuna ta duk sai ka ji baka ji daɗi ba kuma an ce maka yar ina ce baka sani ba ina ne garinsu baka sani ba kawai ana aka majalisi na karatu Allah ya gafarta musu duka Allah ya yafe musu to ka gani lokacin da jama'ar musulmi annabi ya hijira yana shigowa madina aka tari gabansa abinda annabi ya fara yi shine neman inda zai gina masallaci wannan yasa duk inda gwamnatin musulunci za ta tsaga gari za a tsaga filaye a raba ko a siyar da ake fara warewa shine a duba duk wani yanki a fadin wurin ina ya dace da a ce a yi masallaci yadda jama'a za su rika haduwa ana fitar da wurin to sai a fitar da inda zai zama makaranta ne jama'a kun gane ko sai a fitar da shi ana fitar da shi sai a ci gaba da tsaga wuri lokacin da za a buɗe gari duk wanda ya sai fili sai a ce su zo su taru ku zama 'yan uwan juna saboda Allah saboda zama wuri ɗaya zai haɗau haka manzan Allah yi abin da ya fara yi a madina neman inda za a gina masallaci ana haɗuwa annabi da ya kalle su ran shi ya fari zuciyar shi ta haske yana buɗe baki abinda ya ce lahi a akawai ne a ku je ku kalli wannan kasar ɗin koda the message wannan a risala ɗin haka annabi ya yi suna taruwa da ya kalle su kawai ya ce ayyuhal muslimun ta'aka fillahi akawai ne akawai duk wani ɗan makka ya kama ɗan madina su zama 'yan uwan juna saboda Allah haka kuma suka yi ma kun gane kuma nan da kuke haɗuwa ku zama 'yan uwan juna saboda Allah ku rinka ziyartar juna ku rika taimakon juna ku rika rufe asirin junan wannan ita ce asalin sunna ɗin an gane ku wannan shine sunna amma wadda za ta zama tana zuwa wurin karatu ba ta da tunanin ta zama 'yar uwa 'yan uwa da ake haduwa wannan da ma ta daina zuwa mu da ya fi mana alheri to mai amfaninta da ma kun gane to annabi ya ce ta akhafin lahi akawai ne dan ina son ku gane wancan littafi ni'imatul ukuwa fil islam kun ga wannan littafin ya ce idan ka fahimci meye ni'imar 'yan uwantaka a addini za ka fahimci ta fi 'yan uwantaka ta jini da ma kun gani yanzu wani uwanka ne na jini uwar kuma ɗaya uban ku ɗaya hala amma ba abin da ya shafe shi da inda kake zuwa ba abin da ya shafe ka da inda yake zuwa idan garin Allah ya waye sanda ka fito ka to wurin karatu shi ya fita ya tafi wurin wata badala jama'a kun gane don haka ko me ya taso maka na sirri da rufin asirinka sai ka nemi ɗan uwanka na addini jama'a kun gane ko to idan mutum bai fahimci haka a musulunci ba ya fahimci kuskure dole ne haɗuwar da muke annabi ne ya ce al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wa ma ta min ha’i talafa rayuka da kake gani kamar wata runduna ce haɗaɗɗa da Allah ke haɗa ta wuri ɗaya amma da shari'i wadda taku ta zo ɗaya sai ga kuna haɗuwa kana waccan unguwar yana waccan yanzu a wurin nan ga malama kun san daga inda take zuwa wala duk karatun da za a wurin nan daga basawa take zuwa cikin garin basawa ga yana usajiya daga basawa take zuwa jama'a kun gane akwai wanda ke zuwa daga gasu waɗanda suke zuwa daga bomo akwai wanda ke zuwa daga samun akwai 'yan kwangila jama'ar musulmi ga 'yan wancan hanyar kadunan nan gwargwaji to billahi ga 'yan zango wallahi tallahi jama'a ko kun sani malama isha ga mutane uku da su ake karatun nan a duk dai kwana uku da ake yi kwana ɗaya ne karkenta ba su zuwa a sati daga ina suke zuwa daga marabar jos muna tashi nan fa a kafa za su tafi je shiga mota su kama hanya kuma su tafi marabar jos kuma gobe su ƙara shigo mota su dawa a yi karatu da su wallahi tallahi suna nan a wurin nan da ma kun gane ko ku saurara amma yanzu kun sa wani abu mai wa wata gida ɗaya ku kwana sanda kika sabo hijabi kika taho ita kuma ta sabo hijabi ta yi wani wuri ko magani ai ai tsaya jama'ar musulmi idan yan uwantaka ta addini ya haɗa ka da mutum ba magana yari ba magana jini ba magana gida addini ya fi komai jama'a kun gani idan yanzu ko in mura ce in ta musulunta wallahi ta zo kuna haɗuwa saboda addini da kwana ɗaya in baka ganta ba duk sai ka damu da kun haɗu za ka ce lafiya saboda ji kake ta zama jininka tana jin ka zama jininta da wannan yan uwantaka ta addini kenan a nan ne ake haɗuwa ake rufawa juna asiri a nan ne in abu ya taso za a harhaɗa a taimaki juna da kun gane ko to manzan Allah wannan abin ya fara yi lokacin da aka je madina to mu yi ƙoƙari wannan ɗabi'a musuffantu da ita don haka ya kama hanya annabi na haɗa 'yan kasan bila sai rashin sa'a shi lokacin da ana tsaye da annabi ya ce a fillahi akawain akawain da ka juya haka in ka ga dan madina in kai dan Makani. ne ko kuma ka baro garin ku ne ka zo maka da ka juya ka ga wannan dan madina ne kawai sai ku rungo juna to haka aka yi tsakanin sadu dan rabi da shi da abraman dan auf shi abraman dan auf dan Makani, shi kuma sadu dan madina ne lokacin da ya juya annabi ya ce kawai kowa ya runguma dan uwan sun zama yan uwa jama'a kun gane yana juyawa shi kawai sai ga abraman ɗan'ob abraman ɗan'ob na kawai suka runguma juna shi ne sai ya kama hannun shi suka tafi gidan shi to shi ko bilasan da ya juya sai ya zan munafiki ne a wurin uban munafukai har a lahira abdullahi ɗan ubayu ɗan salu yana juyawa kawai sai ya ga ɓata rai to shi annabi ya ce ta a kawai na a kawai sai ya ɓata rai ya ka zai rungume sai ya ɗan ja da baya fa amma da yake to ai dama shi kahuri ne an gane ko to shi bila ba ruwan shi tunda saboda Allah kawai sai ya rungume kawai sai ya tsaya kirire kawai na sai ya suke shi munafiki to kaga kenan duk wanda za ka gan shi tsakanin shi da 'yan uwan shi musulmi ba nuna 'yan uwan taka ta addini to dangin obayo dan salul allah ya tsari an gane ko ko baka zama kahuri ba amma ɗabi'a su gare ka to shi kenan a wannan lokaci ya tafi da shi gidansa ya sa aka shiryo abinci aka fito da shi suka ci sai ya buɗe baki shi sa'adu ya ce ma abraman dan auf ina da mata guda biyu kuma wallahi tallahi kai dan uwana ne saboda Allah gashi baka zo garin nan da mata ba ko dama baka yi aure ba dan Allah na baka ɗaya a cikin su kuma waccan don tafi ɗabi'a tafi tausayi tafi haƙuri tafi kaza an gane ko sai abraman ɗan abu ya ce mai a'a wallahi ya haƙuri rike matanka duka sai sadi ya ce mai to zo mu je gona ta sai ya raba ta biye ce in mm, in mm, ka rike abinka Allah ya maka albarka kan dukiyarka da iyalinka ni dai mu je ka nuna min kasuwa saboda annabi mun addu'a ta Allah ya sa albarka cikin harkar kasuwanci na jama'ar musulmi sadu ɗan rabe ɗin ya musulunta ta dalilin kiran annabi kuma Allah ya nufi alheri mai yawa tare da shi lokacin da ya ƙara jin abubuwa iri-iri daga abokinsa kuma watan abokin harkarsa tun suna da ƙuruciya ubba da ɗan sami yana da 'ya'ya bayan mata wata rana annabi ya faɗi maganganu na girmamawa a kan sa'adu a gaban duk sahabbai annabi ya masa addu'o'i na alheri ya nuna masa ƙauna ta ƙarshe da soyayya na haƙiƙa jama'ar musulmi kun gane ko wannan ya sa wata rana bayan rasuwarsa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa shi sadu ɗan rabe ta je gidan sayidina abubakarin ko ta je fada sayidina abubakarin yana khalifan manzan Allah tana shiga da ya ganta sai ya zabura ya miƙe mayafin da ke jikin sai ya cire shi da gaggawa sai ya shimfiɗa mata bayan ga dadduma a kan tabarma amma sai ya cire mayafin shi kuma ya shimfiɗa ya ce ta zauna a kai sayar na umar da ya kalle sai ya ce a wannan wace irin girmamawa ce ga dadduma a kan tabarma kuma ka cire mayafinka mai kyau sabo ka shimfiɗa kawai don wannan baiwa allah ta zauna a kai sai ya ce wace ce wannan na abubakar sai ya ce ma umar hadhihi hibnatu man huwa khairun mini wa mink wannan yar wani bawan Allah ne da ya fi na alheri ya fi ka alheri ƙala umaru radiyallahu an sai na umar ya kalli abubakar ya ce masa wa man huwa ya khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye ya fi ka alheri ya fi na alheri ya kai halifan manzan Allah ƙala sai ya ce rajulun wani mutum ne ya haife ta ƙubida ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karɓe rayuwarsa a zamanin da annabi ke da rai annabi ya nuna mai kauna da soyayya ta hakika tabawwa maqadahu fil janna tun annabi na da rai shi ya shirya ma kanshi wurin da zai zauna a aljanna inji annabi wa baqitu ana wa ant wanda ya rage yanzu ni da kai mu shirya ma namu mu shirya ma kanmu mu ma inda za mu zauna a aljanna amma shi tun annabi na da rai Allah ya ba shi dama ya shirya ma kanshi inda zai zauna a aljanna to wa baqitu ana wa ant yanzu ni da kai muka rage sai mu dage wurin yi ma kanmu shiri da gyara wurin da mu ma in mun mutu za mu zauna a aljanna Allahu akbar ayan alkur'ani da dama sun sauka a kan shi shi da iyalinsa waɗanda suke nuna yabo ko kuma wani hukunci a musulunci Allah ya saukar da ayar miras sai kuma Allah fi auladikum lizakar misl hazul unsa duk waɗanda ayoyin har inda Allah ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akun aw ukhtun fali kulli wahidin huma sudus fa in kanu aksara min zalika fahum shuraka fi thulus annabiya watan annabiya mai addu'o'i na alheri bayan rasuwarsa ya rasu ne kuma dalilin sara da suka da ciwuka da aka ji masa a lokacin da aka yi yakin uhudu jama'ar musulmi kun gane ku. wanda a ran nan ne aka kashe kharij dan zai an rufe su tare cikin kabari guda daya a daidai wannan lokaci mutane sun damu kwarai akan kashe sa'adu dan rabe amma kuma annabi ya masa addu'o'i na alheri bayan rasuwarsa muna fatan Allah ya haɗa mu da su a can fi maka'adi sidikin inda malikin mukutadir wannan shi ne Sa'adu. abraman ɗan auf babban ɗan kasuwa ne Allah ya mai arziki mai yawa wannan hadisi da maka kawo ka karanta bukhari kitabun nikah lamba hadisi na 572 bal kai ba ma haka ba malam ya ce ilaikum hadhal mashhadil jalil bari ma in ba ku labarin wannan fage mai girma an abi huraira ta radiyallahu an an samo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda abu huraira ya ce ko a tan a ko an na rajulan atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a abu huraira ya ce wani mutum ya je gun annabi a matsayin baƙo ya zo wurin annabi fa ba'atha ila nisa'i annabi sai ya aika wa matan shi cikin gida nayi baƙo kuɗan aiko da abin da zai sa a bakin salat duk wani mutumin arziki aka yake da baƙo ya zo wurin shi to sai ka yi ƙoƙari abu na farko ka nuna mai inda zai zagaya na gaya muku idan ba ko zo gidanku a nuna mai inda zai zaga saboda mai yiwa ya shigo gidan ciki a yamutse idan ba a nuna masa inda zai zaga ba don ka ba shi abinci a iska an gane ku amma sai ka ce mai ga kamarwa ga wurin zagayawa ai ba haya jama'ar musulmi idan kai masa haka kafin ya fito daga inda ya zaga sai ka aje mai ruwa mai ɗimi da abin wanka in yana so sai wanka sai ya ji daɗi kamun ya fito sai ka shimfiɗa mai tabarma don shimfiɗa tabarma da za ka yi masa ta fi shimfiɗa fuska an gari shimfiɗa fuska ta fita tabarma sai ka shimfiɗa mai tabarma sanda zai fito daga wanka sai ga ka saki fuska ga tabarma ka shimfiɗa mai kana fara'a kana murna da zuwansa kamun ya fito kan tabarma sai ka aje mai ruwa na randa mai sanyi da in ya sha ba zai cutu ba ga kuma kwanan ɗan farfesu na kayan ciki farfesun ƙashi farfesun watan kifi ga kuma kwanan abinci to ga shinkafa ga kwanan miya to wannan in kai ma bako haka ka gama masa komai an gane ku sai ka zauna ka saurare shi to manzan tsira ya yi bako fa ba asa ila nisa'i sai ya aika wa matan shi ga bako mun yi ku aiko da abin da zai ci faƙulna na na aisha ta ce sai muka ce ma ma'ana illal ma ba komai a gidan sai bakin ruwa ruwan rijiya ne kaɗai da muke sha ya rage in za a kawo mai ruwa to a kawo ɗau bako kuma ya zo da alamar yunwa ko an kawo ruwa dai da bukatar kuma a kawo wasku ba haka ba ne faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam da ma sai annabi ya ce a san da ya ji ba komai na ci a gidan sai ruwa Allahu akbar Allah kudi ba kalli matsayin manzan Allah abinda za a ci a gidan shi babu an gane ko amma da yake manzan Allah ne bai yawon bara bai yawon roƙo ba bai yawon maula ba bai rika yawon alaba ku samu ba da ma kun gane ma yau kai ka suka ce gidan ciyaman ba abinci ko ko kansila ma a ce gidan shi ba abinci abinda ake gudu kar ku zama 'yan baba kere da handama 'yan allazi jama'a malan wa'addadahu ya sabu anna malahu kalla layun zanna fil hudamati wa ma adaraka mal hudamati narullahi almuqada jama'a a wannan lokaci sai annabi ya ce manya dummu au yudhifu waye zai ja wannan mutumin zuwa gidansa ko kuma wa zai ɗau bakuntar wannan bawan Allah ya je gidan shirya mai abinda ake mabako faƙala rajulun min ansa wani mutum ɗan madina sai ya zabura an gane ko sai ya ce ana ya rasu rasulullah ni mu je gidana da shi manzan Allah fan dalaka bihi ilam ra'ati bawan Allah nan ya tafi da wannan bako zuwa gidan shi Faƙala yana shiga ya ce wa matarsa akrimi daifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wance tace maman wani tace na'am maman wance tace na'am bakon manzan Allah ne na ɗauko na kawo shi gidana ki girmama shi da abin da zai ci girmamawa na ƙarshe ki karrama shi a yi mai tuwon ƙwai miyan nama a haɗa da farfesun ɗawisu a yi mai bakon annabu ne jama'a kun gane a yi mai abin da in ya koma zai ji daɗin ya zo gun annabi allahu akbar ashe ɗan uwana ne talaka an gane ko faƙala sai matan ta ce masa ma inda na kaga gidan nan ba abin da wani zai iya ci In laƙuta su biya ni abincin yara kada ya rage an gane ku? abincin yara ne kada ya rage a gida faƙala a lokacin sai ya ce mata hayi ɗa'amaki to maza ki shirya abincin da zai ci wa as ko wa as bihi sirajaki hayi ɗa'amaki wannan abincin naki da kika ce na yara ne maza shirya shiga bakon nan kawo bako wasbihi sirajaki sannan ina fitilaki tunda da daddare ne ina fitilan nan taki ce ga ta can maza ki je ki kunno ta wa biya naki waɗannan yaran naki kar ma ki bari su ga abincin Ɗan lallashe su ki ɗan dinga musu wasa da kunne habbaci ya ɗauke su yi mun isa su su bacci kawai idza aradu asha'an in kin fahimci suna son su ci abincin dare in mazanin lashe su bacci ya adda amaha wannan abinci na yara da ta shirya jama'a sai ta maza ta kintsa shi wa asbahat sirajaha ta kunna wannan fitilar kwainata wa nawwamat sibyanaha ta sa yaran ta kanana suka yi bacci thumma kamat kaga ta kunna fitila ta sa yara sun yi bacci duka sannan sai ta tashi bayan ta kunna fitila ka anna hatus lihu sirajaha kamar tana so ta dan gyara fitilar inda ta aje ga abincin ga bakon za su ci tare da mijinta an gane sai ta matsa kamar za ta gyara fitilar fa'at kawai sai ta kashe fitilar put da leɓa hijabinta kawai put sai ta kashe fitilar an gane ko ta ce o oh, to yanzu ina za a samu abin kunna sai miji ya ce mata ke ba shi kawai ma a haka faja'ala ne sai suka rika nuna wa bakon ita da mijin annahuma ya akula ne. kamar suna cin abincin da suka kawo din tare da shi bakon fabata sai da bako ya cinye abinci tas kawar sai ji an dan taba kwano sai ya kara kin jiki sai loma ya ji an dan kara taba kwano shi ya dauka ci suke ashe sun bashi ya cinye da ma bako sai da ya kai kwano ƙasa sai da ya cinye abinci tas allahu akbar kaji da bayan allah na gari suke da ma fata shabbahu in lamta kuno mislahu in na tashabbaha bil kirami falahu ai koyi da waɗannan bayan allah duk da ba za a iya zama irinsu ba amma koyi da irin waɗannan bayan Allah samun arzikin rayuwar duniya ne da lahira rabauta za ka yi da aljanna da ma kun gane ku duk wayan kaɗe baya ɗaura kaya aljanna ba za ta samu ba sai da igiya ake ɗaura kaya in kaga ka samu aljanna illallazi na amonu aka ci wa amilu a saliha sai kayan irin waɗannan ayyukan na gani. ma kai wayo ke wayo wayo ma sarkin wayo duk ki gama wayan aje lahira kina ji kina gani aljanna sai dai a bada layi ai ta shiga kina mika kai a tura ki bai a ce ke ki yayi kanki nan ba wuri ne na masu wayo irin naki ba masu wayo ne na gyara imani da kuma aiki da abin da imani ya hukunta fa ba ta haka suka kwana ita da mijin ɗawiyai ne cikinsu a ɗan fare ga yunwa bala'in yunwa yana damus falamma asbaha mijin yana wayuwar gari da su ba gada ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya sammakon zuwa wurin annabi fakala yana shiga gun annabi sai annabi ya ga annabi na fara'a sai annabi ya buɗe baki tun kai jawabi sai annabi ya ce da hikallahu laila kaga daren nan da ya wuce Allah sai da Allah ya ta dariya to ya dariyar Allah take Allah irin kare irin dariyar ka zai yi da ma kun gane yanzu kai na hannunka yake ba gashi ba kai ba halitta ba ne ko ba haka ba yanzu ina ne hannun giwa in ka miƙa giwa abu da mai take ansa? da wannan dogon hancin nata kuma in za ta balla abu da shi take rikowa da ma kun gane ko abinci ka aje sai ta ɗauka da shi sai ta lankwaye sai ta zira a bakinta bakinta na na a ƙasa kun gane ko shi ne hancinta shi ne kuma hannunta shi ne abin bugu nata yanzu giwa tana dariya ko ba ta dariya tana yi amma ya dariyarta take waye san yadda dariyar giwa take babu to giwa ai yar uwarka ce halitta jama'a kun gane baka ma san yadda dariyar ta take ba jama'a kun gane yanzu ba kina da akuya ba ko tunkiya ai kina da kaza suna dariya su ma amma dariyar su take waye sani jama'a kun gane ba yar uwarki bace halitta amma an ce ya take dariya ba ki sani ba ba ki san irin dariyarta ba to halitta yar uwaki da aka ce tana dariya baki san ya dariyarta take ba to bare Allah annabi ya ce maka Allah a daren jiya yayi dariya kun gane ko sai ka ce irin tamu bayan da hannunka da hannun agogonka ba iri ɗaya bane ya za a yi da hannun Allah da hannunka ya zama iri ɗaya ai tunda Allah ba halitta bane kuma ba wanda ya taba ganin sa to ba wanda zai ce maka da annabi ya ce yayi dariyar ba wanda zai ce maka ga irin dariyar amma tunda annabi ya faɗa fa mu mun yadda amma dariyar take wallahi ba mu sani ba wallahi tallahi ba mu sani ba amma dai tunda annabi ya faɗa to mun yadda jama'a kun gane ko wannan ita ce aqidar mu mu ahlus sunna alhamdulillah idan annabi ya faɗa magana ba mu gyara ba mu tawili ba mu taɗili ba mu tashbihi ba za mu kamanta dariyar Allah da wani ba ba za mu watsar da cewa Allah ya dariyar ba ba za mu kwatanta dariyar Allah da ta wani ba don ba wanda ya taɓa gani wa shabu la yasihu fi man za ka wa hamun wahamun fil okoli waftira da ma kun gane ko Allah ka shiryar da mu au ko kuma a wata ruwaya annabi ya ce adiba Allah ya yi sha'awa min fi'ali kuma na aikin da kuka yi a akan na kai da matakka Allah ya yi sha'awar haka fa'an zalallahu kan wannan ne Allah ya saukar da wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita 'yan uwansu akan kansu walauka na bihim khasasa ko da abiya ke a akan kansu wa man yuka shuha nafsi duk wanda ya maran shuruwa an gane dan ya taimaki dan uwansa fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo a duniya da lahira wannan aya na suratul hashri aya ta tara kuma hadisin na bukhari ne imamul bukhari ya ruwaito shi a kitabu tafsirul qur'an lamba hadisi na 4800 da tamanin da tara muslim ma ruwaito shi a kitabul ashiri ba lamba hadisi na dubu biyu da fayalai ta na ta'allama hulkal isar ba mu kyauta ma kanmu ba kai canmu da za mu dage mu koyi ɗabi'ar fifita 'yan uwanmu a kanmu shi a ruhul mahabba don wannan ruhi na soyayya a tsakaninmu uhuwa don wannan ‘yan uwantaka a tsakaninmu watan ta yaɗu bainal na tsakanin da yan uwa musulmi jama'a ana nuna lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum